biyo bayan karar da tsohon gwamnan babban bankin najeriya malam sanusi lami da sanusi ya maka gwamnatin tarayyar najeriya yanzu aka daima shira ibrahim uba ya yanke hukunci kuma cewa ya yi a bisa tsarin dokar kasa an yi wa tsohon gwamnan babban bankin ba daidai ba don haka ya umarci gwamnatin tarayya da ta biya shi kuɗi wuri na gugan wuri har naira miliyan hamsin kana ya bada umarnin cewa da gwamnatin tarayya da jami'an tsaro masu sanye da farin kaya waɗanda ake kira sss suka gauta mikawa tsohon gwamnan babban bankin takardar fasfo ɗinsa har ila yau mai shara ya umarci gwamnatin tarayya da ta rubuta takarda na musamman domin baiwa sanusan hankuri domin an keta masa haddi a matsayinsa na dan kasa victoria alonge ita ce lauyan tsohon gwamnan kuma ta yi muna karin haske akan hukuncin da mai shari'a ya yanke ga kuma abin da take cewa we all granted by the court and um, the SSS have been ordered to release passport and of course you heard that the damages have been awarded in the sum of 50 million against all the respondents so all what we sought for on behalf of the applicants were granted by the court kamar yadda kuka ji mai shari'a ya bada umarnin cewa jami'an tsaro masu sanye da farin kaya na SSS su mayar masa da passport dinsa kuma a biya shi naira miliyan hamsin na bata man suna da lokaci duk abin da muka nema a yi kotu ta amince da hakan to sai dai da muka tambaye ta cewa ba ta ganin cewa wannan hukunci ya zame wata manuniya ga 'yan najeriya shine sai ta fara bayani kuma karma haka it's obvious that you cannot just detain anybody without any reason at all he was detained the reasons for his detention was not made known ba shakka wannan ya nuna a sarari cewa ba mai damar tsara wani ba da kowane irin dalili ba kuma idan zaka tsara mutum sai ka bayani ga hujjanka na tsare shi kamar yadda mai shari'a ya ce sai dai da mu manema labarai muka nemi jin ta bakin lauyan gwamnatin tarayya musta Fabian Ajugu ko me zai ce game da wannan hukuncin shine sai ce ba zai yadda mu naɗi muryarsa ba domin ko sai ya sanar da gwamnatin tarayya kafin ya ce uffan sai dai ya ce ba ko je ka dawo gwamnatin tarayya za ta ɗauka kara idan dai ba a manta ba sa'ilin da gwamnatin tarayya ta bayyana dakatar da tsohon gwamnan na babban bankin kasa ta kare masa fasfot dinsa kuma jami'an tsaro ma wasu da farin kaya sun tsare shi na 'yan awoyi haka kuma shugaban ƙasa bai da kowace irin hujja na dakatar da shi a matsayinsa na gwamnan babban bankin najeriya abin da ya ce zai bi kadin hakan ba don kan shi ba sai domin waɗanda za su biyo baya ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya